gwamnan jihar borno hudal bukar shatima ya ce ya kafa wani kwamiti mai karfin gaske da zai binciki kungiyoyi masu zaman kansu da ke samar da agajin gaggawa daga cin boko haram daidaita kan yadda suke gudanar da aikin su ko ya allah da gaske suke don tallafa al'umman jihar borno ko kuma sun shigo ne don biyan bukatan su gwamnan ya dai bayyana hakan ne lokacin da yake buɗe daro da masu ruwa da tsaki kan harkokin tsaro a jihar borno wanda suka hada da rundunar sojan kasar da na 'yan sanda da na 'yan sandan farin kaya da dukkanin sauran jami'an tsaro da ke aiki a jihar borno wanda ya ce wannan mataki ya zama dole da tabbatar da cewa an sa ido kan yadda waɗannan ƙungiyoyi masu zaman kansu ke aiki a wannan jiha kuma wannan za a iya cewa shine karo na farko da gwamnatin ta baiwa 'yan jaridu dama wajen shiga wajen buɗe irin wannan taro inda gwamnan ya yi takaitaccen wannan jawabi sannan daga bisani dukkanin waɗannan masu wara tsakikar harkokin tsaro tare da gwamnatin jihar suka ci gaba da gudanar da taron nasu cikin sirri gwamnan ya ce zaratan jami'an tsaronmu na kan gaba wajen yaƙi da 'ya'yan ƙungiyar boko haram kuma yanzu haka sun riga da sun ci ƙarfin su wanda kuma yanzu haka shure-shure ne ko suke wadda baya hana mutuwa. I would also like to briefly touch on an important issue earlier raised by the Biafra commander in respect of activities of NGOs and other humanitarian organizations currently operating and indeed many prominent personalities regarding certain aspects of the operations of the NGOs. Ya ce yanzu haka ina son taɓo wani batu mai mahimmancin gaske wanda ya wannan batu kan yadda waɗannan ƙungiyoyi masu kansu ke gudanar da aikinsu amma wasu manya a wannan jiha. I have approved the taking up of a high-powered committee to conduct a thorough and meticulous exercise on the NGOs with specific reference to their areas of operation, sources of funding, profile of their staff, and whether or not they are duly registered by the relevant federal and state authorities. ya ce na kafa wani kwamiti mai karfin gaske wanda zai binciki yadda waɗannan ƙungiyoyi suke gudanar da ayyukansu da ma wuraren da suke gudanar da ayyukan nasu da hanyoyin samun kuɗaɗensu da bayanai kan ma'aikatansu kai da ma samun tabbacin cewa ko da gaske sun yi rajista da gwamnatin tarayya da ma na jihohi da zai ba su damar yin ayyukan nasu kamar yadda doka ta tsara. In addition the committee will also determine the relevance and quality of the NGOs vis a vis -vis the needs and requirements of those they serve or they purportedly claiming to be serving, especially the IDP. Furthermore, the committee will look into their modus operandi with a view to finding out whether they are in the state to exploit the security situation and derive benefits from the misery of our people, or they are genuinely interested in alleviating the sufferings of our people. ya ce wannan kwamitin zai kuma duba waɗannan ƙungiyoyi masu zaman kansu ko ma ana buƙatar su a wannan jihar ko kuma akasin haka musamman ma ga taimakon da suke cewa suna baiwa 'yan gudun hijira ya ce kwamitin zai kuma duba yadda suke gudanar da ayyukan nasu ko sun zo wannan jihar ne don amfani da damar matsalar rashin tsaro wajen abin da za su samu ko kuma daga sai suke wajen taimakawa mu da wannan rikici ya daidaita waɗannan su ne abin da kwamitin za su sa ido a kai another important subject which i wish to bring to the attention of the council is the increasing cases of drug abuse, especially amongst our youth ya ce wani batu kuma mai mahimmanci da nake son tabo a nan shine batun karuwa da ta'amali da miyagun kwayoyi da ke karuwa a wannan jiha musamman ma tsakanin matasanmu wanda kuma zai iya haifar da munanan matsaloli nan gaba don wannan abin damuwa ne kwarai da gaske don haka kawai bukatar tattauna wannan batu don mu samu mafita game da wannan matsala da za mu iya fadawa na ta'ammali da miyagun kwayoyi da waɗannan matasa ke yi a cewar gwamnati shatiman haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya